je yanzu kuma goma ya Amma alaikum salam kin da ka To san da zuwa. Ya na ganki haka? Ba ni mutum bane ya ganni shine ya ce wai wai wai me wai in bashi wai in bashi kuma ya ce wai aike nan cikin wani gida wani jan kira mishi wani mutum kuma ke kuma sai na fito kuma ne ta duba ban gan shi ba ne ta duba ne ta duba kuma ban gan shi ba ta amma wani yarinya akwai sokowa lalle Allah ya zuba sokowa a nan ta salamu alaikum amma wallahi ni ban san ke dabura ba ce sai yau salamu alaikum amin alaikum salamu alaikum dan Allah zo ka ji ya wai wani ne ya haɗu da ita ya zo ya aike ta wani gida ya fara karbe kayan yanzu me kenan sunan kika rike kenan kika kin wai meye meye sunan kika rike kenan yanzu wato kenan kika ba shi yadin ko dan ke gari kana ganin ka da Sati biyu mai gida ana fafutukan tara kudin wannan kayan kici amma yarinya na akwai sokuwa. Kana kallon kana kallon mai wayo a mantu zai sama hankalinka a baya kai me ya faru ba lafiya eh gari ba lafiya me ya faru matarka na gane ta biyu ah! Allah ya wani rashin hankalin kurma haihuwa ya alkhairi shi. Allah ya baka ya biya ai sai murna ka ce wani ba lafiya yanzu ya aka yi ba kudi babu kai shawara ya gari ba kudi ina hannun wanda suke ina hannun manya kai shawara tunda allah ya baka karfi leburanci lebura lebura ya lebura kai ka tafi kaje kai kai sai ka samu kudi mm. eh ba mm. ah, kai hakuri hakuri hakuri eh na gane tunda shawara ta zama laifi ni wannan kai na suna suna bayan an yi bakwai naman suna da za a soya na kama gudunmawa eh albasa sai ta zama gudunmawa ba sai na kai gida na ba eh, <laughs> eh ba komai daga wata eh wata yake ne ba ba ya <laughs> da Allah eh. wani taimako na zo a mini na me fa mata suna nan sun kwaba alkama da fulawa ta yin gurasa eh kuma ba kuɗin da za a sai karan da za a yi gurasan nan haka ne eh do alhi na ce to bari in to na karba a kun gobe ko jibi do Allah a ce maka ya <laughs> karan nan lado ya kashi ko fara biyan sa bani ma mm, ka san ba na fara ba da bashi ba ka san ba na na dutse ne kai aka san sai ka nema ka ba zai ba menene kai da wa shashashen nan shashashen nan kurma wai wai iyalinsa ce ta haihu rime-rime kamar abin arziki ije ya same ni da ka ya ce in taimaka masa na ce a kurma na kwatanta masa leburanci na ce kwaɗin leburanci ne ije in ga yadda ita kwaikwaye ne sai ka ce alkaki kamar wasan yara ana ne yi bai kai ka lahira ba wa yake birgima da kurma ai sai kai kalamiya a ce kai ka tura yake na ai kuma ai kurma ai ba shari'a da so to ni ka san wani abu mamaki a wallahi tun naka ka bani mamaki da aka to likitoci sun ce duk wanda aka taba masa kunnensa an taba masa hankali Ato. Ina kai ina wani rikici da kurma. Ato. Wannan ai ba ta lokaci. Ba shari'a da kurma, ba shari'a. Dole ne za ta hada. Kai dai itubge ka, itubge ka kuma itubge ba. Sai ko kai za su karbe ah, ni. To, to. Dan ni na raba bi ma. Allah magana sana'an kara muke ba, magana kurma ce ta kama. Ma, kalga ka bana. Kara dai nan karan lado ne nan ya kawo ko kudin ba biya ba. Allah ka yi wa girman Allah. shi ma kulman na yaran ma barin dan ma kai kai ba zai yi ba ba zai yi ba ta yaran ma barin dan ko ma ko rabin dan ne ko dawa aka mu dawa aka mu dawa wallahi akan karan nan akan karan nan sai ta mu na kasani da duniya kan karan nan eh. inda rabon kama ma kana gida yaran ma nan kama da a wanda kana karan ko biya ba fara yi ba eh? kowa ya iya rigima idan ka ga toka karka zargi kowa ni na banka hege wuta billahi ladi wallahi tallahi kidan ka ko ko ko da karfe aka yi shi ko wallahi ni ma he na kona wallahi ga to kai ne dan dan wannan karan ni shine jari na ya to ni nan da kowa ke ji da kayansa haka nake ji da karana wasu sai da kasat mai magana wasu sai da mara magana wasu sai da kwanin kasat din ma wasu ma suka karba kuma sai a kiyama kana ji kana gani wa halu kuma sai a kiyama aka zo za a za a abin nan ina nan shekara a zo za kara kara kara kara ya bice yanzu ka dafa yanzu ka sauke a zo sai kara yanzu ka dafa yanzu ka sauke hakuri ina zan kama ka Allah yi hakuri Allah yi hakuri wallahi <laughs> ka yi ai dole ma ai bala'i daga dan ture ka eh. daga dan ture uba kar ka kara wa ka kai magani magani da lafiya da lafiya kai kai kai kai me aka yi wa malam yana duka na kada ni da kun sanya ah, ta kamata a bari shi ma magani magani magani magani bani magani magani uwar ka magani ah. ta ma a cikin jiya kake a cikin jiya kake magani ne ba kake magani magani kake kake kake ba magani ne magani saki <laughs>

Assalamu alaikum salam. Barka ne. Lafiya lafiya lafiya lafiya mun labar saboda a cike ke koma ne. Na ga eh, kaman alaman malamin bako ne. Eh daga eh. tudun wadan dan kadiri. Allahu akbar. Eh. Allahu akbar. Da Allah <coughs> tambaya nake. Na'am. Allah ta na sani. Allah ya ganar da mu. Wani malami ne. Arama. Allah Eh. Muna da alarammomi da yawa. Mm. da wanne da wanne akwai malam dari eh. akwai malam haka mm. akwai malam isma'ila wanne ne a ciki malam isma'ila malam isma'ila kwarai eh, kuwa malam isma'ila ah, mutumin tudun wada ne jiya maka jiya muka jam'i da shi Allah sarki eh ne limamin mu nan na wannan masallaci a ah, sai na oh. dace eh kwarai kuwa da za a yi eh. kaga da zan kai ma iyali ne itace saboda abin da abi ka san rana ya amma tunda Allah ya sa kai ba ko ne ya kamata a taimaka maka Allah ka fahimta ko eh za a taimaka maka gidan nashi ba nisa eh nan da ka dan shankwana ne kadan ka jama itacen nan eh dan gwani itacen bari a rike maka wannan saboda nan eh gidan ba nisa nan da ka dan shankwana kadan dan kadan nan bari duba yana nan zan kira ka eh. na gode wannan mutum allah ya taka masu to ya dai shi da ya ce zai sha fanan nan kaɗan kuma ga sha lokaci ya kure ya ce ba nisa gurin barin leka an gani yana ta cewa can fana can shan fana shan fana har yanzu ban gani na ta cewa zai sha fana to wani fana zai sha saboda allah wajen minti talatin na ji mai ban san can kwanan da zai ba wannan mutum ban gan shi ba ina ne ya bani da ce shi ni ba ko ne ban san kowa ba ko ya sha wannan kwanan ne ko wannan ne ko ya ne bari da ya an gani ban gan shi wannan zage ki da wata ba ni ce buhun hazo wadda na gagara mutum sai dai Allah biro ya ci kaniyarsa biyo Allah ra washarati makaho kewa jama'ar mukugo kewa abadan muka zaunawa na zumunta ne wawar-wawar in ji mai juyawa alhaji kuma aiko kowa ito ba dan wuya ai ba lada

na ɗaura masa kambin da ba zai iya fita shiga ni ba kai ina kuwa lafiya ba da jari yau na neman kuɗi eh, babu kana neman kuɗi babu babu mai kura eh. zai karya ni mai kura zai karya ni ka yi haƙuri a saki ah, yanzu ina zuwa kawai baka sayin da za ka ba Dan min jau ya kama ka kurma wallahi ni za ni nemo yaro wanda za mu yi aiki rijiya kai na iya ni na iya ka iya to na iya to shi ke nan to na iya to na yadda ka iya zo mu tafi zo mu ji a rage na a yau na siyo shi rage na Sai rake. Mai Barka dai malam. Mai Ya Ya gari. Lafiya lau. No no no. Eh rake naira goma naira biyar. Kai. Rake nan ɗan zariya ne. Eh a kwarai. Ɗan makarafa ne. Eh. Allah. Alkuran da ganya ne na tana Kaduna. A kai. Raken ko? Gwamnan Kaduna ba? Eh. kwanan ni ma ɗin mutumin hamuna haka ne. To, mm. iya kwarai. Kasan dan yara gurgu? Eh, eh, darakta ko? Si. Ina jin labarin shi. Darakta? Eh. Makosinmu ne. Allahu akabar. Nera goma goma. Kawo nera goma nan baka nera ashirin. bari baka guda saboda sannan zan ba yara ba bari ma an kada ɗaya saboda zan baka arba'in gaba ɗaya ka ga sai ka ɗayan eh, baka talatin ce ne yawwa a nawa nawa naira goma goma goma goma eh. to kawo zan baka arba'in gaba ɗaya ba eh, eh. ka san su mutane eh wancan na bi na bashi shege ne na zuwa wai shi wannan tafiya yi ne eh saboda Allah da annabi to ai ga shi ba shi wai shi wannan gudu yayi ne tsuna an ki jini na a duniya a ce yau ya dinin na fara karaken nan saboda Allah da annabi na abu wannan ba samu ba gashi wannan shi ma Allah ta gaba ya bara ya za a yi biya wannan mai rakewa yau Allah magana mutumin nan eh Me laifin nan ba to ah, ya kamata a ta mutumin nan a ah, ofisa uh-huh. abin da ke cikin fahimta uh-huh. ka san shi me laifi mm. in kama mm. to mu a mu na aikin police. Mm. ka san gino muke aikin shi sai ka fara bincike a hankali domin watakila zai kai ka kama wasu masu laifin da yawa da mutum su ba Wani shi ba masu a wani my friend an eh? kaka eh, ni fa yaki na gada saboda aka maganan waya a tsaya wani bin na ruwan sanyi da lumana da lalami babu ita kurum jikin mutumin nan ya gaya mashi kurum alaba shi shi zai faɗi yadda aka yi ka ta kore abin da ke so gani idan garin introgation ka je wannan mutumin ya mutu a hannunka eh. za ka zama a cikin laifi ba a interrogation da muke yi an gaya maka da ka muke yi mun san inda za mu buga ko bugu ne lokacin tabawa ne mun san inda za mu taba ka gane kowa mu da ku ina da different ways of training ka gane mu training mu shine to arrest mu wa on is sharp sharp kawai namu sharp sharp ne to a garin sharp sharp <coughs> sai ya zama to sharpness ita ka ah ba bi very careful shi zaka ga ce ba na sa a taba mai laifin nan sai mun tabbata cewa ga laifin sa look my friend oh, maganan wai abu abu laku laku da ruwan sanyi wai a tsaya ana wani lallami duk ba shi bane to ka gane let him understand bari ya gane kuskuren shi kurun. a lugwigwita shi a masa raga-raga kurum ya faɗi yadda aka yi a cikin wannan kai amana ni za shiga a wannan aiki da ni a daki mutum no ni kamar mana a to amma ai kuri da da muke wa aiki to kamar in yi idan ka kuskura ba zan yi da ba don wani da kai kai kama shi zaka je kai abin da kai da ma amma ni da kai ne To. isa joint abu da muke da kai eh. ka gane eh. saboda ka soja and police isa isa joint team eh. ba zan bari kai barna ba because ni za kama ni ma ba zan bari kai barna ba to ka in ka daki wannan mutumin gaskiya lamari zaka shiga program a ni ba ai na san inda zan daka ban yadda ba ban yadda ba ba wani duka ciki kamar sai mun je office namu office mai suke da yanci da su interrogation nasa akwai officers specially trained for that matter okay mun gama da shi um. ni kuma zan kai shi namu office mu ma ai namu interrogation a to wani wani abu daban mun kai shi kotu ya fito ku ba shi kuma wannan kotu ba wani kotu da za a je mu ma sai mun kai shi kai kada kake da kai da lo officer bari in ba don't shout to me idan ka kuskure kada ki mutumin nan ya mutu eh I'm going to arrest you. Me myself? Right, I'm You are too smart. Inna gema. You are too very tiny. Beat that man, definitely you wounded him or you you you, you kill him definitely I will arrest you. Me myself, Allah zan kama. Me myself, God forbid. Wallahi ko bakin I say God forbid. Oh, Whoever you are, oh, better make I see. Are you not a common ordinary police? I am not a common ordinary police. I am a policeman. Okay. And I am an army. I'm a military officer. So what? do anything. Oh, my friend, look, don't waste your time. Whoever you are, you can do anything to me. Okay, if you make too much noise. want to do my work. Oh, come on, my friend, what I you I want to do my work on this Barao. Uh, okay, if you beat this then I will arrest you. Because because Let me go and beat him so that you can arrest me. Who are you? I said, who are you? Are you not an ordinary volunteer? So what? wannan ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba nobi alawayo okay nobi akoko ni nan kayan barkun gida ku ne nan a jikina Cabra, my friend. Which kind of Come on, get away. Be, careful. be, be careful. Yeah, yeah. Stop it, man. We are man. Police. Charge agwagwa. Hey, yo. Agwagwa, when, when you get balance. You be zomo. You be agwagwa. Zomo, zomo, zomo. You get mother. Police. Come on, uncle. Uh, kind of come on, uncle. Hello? Gotta get it iron. Shit, blood. Charge. Police. Zomo. I tell you. Look, look, look. Can I, I'm not going to come. You're very stupid. You can't do anything to me. He said to go by one. Go for it. Go for it. I will come and arrest you in the very front. Let me arrest you. Put on my chest. Hey. Okay? Hey. My hand Oh, my good God, oh, almighty One. Ah, I say, whenever you go to my brother, hey. you will understand Shayin Alwa. Gafara can tell you. Gafara can tell you. Let me tell you. In Kazaki mistake. Kazaki kuskure. come on, come on, Take it saka. Saka cikin sanin kulle. Okay? Do you hear me? I hear you. Yes, you. You are just my own. You can't do anything. Make I see. I, I, get you gave them a, an ordinary. I said, I am not an ordinary. Now, like, what? What? What? I said, what? Come on, let me. What? Who are you? What do you mean? I said, who are you? You want that me? What? What? You want that me? Yes, you want that me? Make I see. Okay. Make I see you. You want that me? You want that me? Okay. You want that me? You want that me? You want that me? abinci komai mata komai a ce to ga keken nan na fudda shi zan siyar ba shi ke nan ba zan siyar salamu alaikum wa alaikum salam yawa ka san ka ga keke da ganye eh. ba mutuwa aka yi ba haka ne sayarwa za a eh, na sayarwa ne na sayarwa ne eh. ai tayan ma ba cin mai kyau ne ai kila tsane a ah, malam a ciniki bai fada ba kana doka min gindin keke nawa ne Eh, an saye shi dubu biyu na hana eh, dubu biyu eh na yi mara kuɗi ai dubu biyu na hana dubai sosai ka duba haka da malam ni ciniki zan yi na tsakani da Allah kila wanda ya saya maka dubu biyu ba shi da dubu biyu ni kuɗi ne hannu da ɗari ɗaya ai keken mai kyau ne da ɗari ɗaya ban siyar ba ba Allah da ɗari ɗaya ban siyar ba ainihin ka duba keken shana <laughs> ne ai da ɗari biyu alkuran daga wannan na ƙara dan bura uba nake an afudu billahi eh, ma na saya wannan keken shekara shida ibrahim hassan adamu shi ya fiya min shi eh, dole sai na abin nan na na yi latura na yi tafkin eh da ce yawa yawa zuwa shida shida ina za ka je ne malam a'a kai a'a 开！开！哇啦！哇啦！啊！又把两只两只鸡来。哇呀！啊！开！俺娘问俺们今天今天哪块？ bala yau na ga ladin da ba ta da litinin bala za a ci makona ba ni kenan bala gashi nan ba a sai keken ba ni ban mora ba gashi nan mun za ka wofi mu ja mu ja mu ja ki nuna mu inda ke gaishe haka ake yi shike nan na baki ni ga mai yar uwa na ce ki jani shike nan ki kaga mata yanzu ki dace cewa kin bai ya kwana ya kwana uwar uwa sha kwana cewa fa ya zai aike ni shi ake ki din na bashi ya ce in bashi waye gani salamu alaikum ya ka mai damuwa Ina ta faɗa ban jin mai suka. Do Allah taimaka min do Allah da ke can kanan da Allah za mu je can duba wani mutumin banza do Allah. idan ba dan Allah ta ina kunya ka ba farillan rashin mutuncin ka san kare bawa yau kwana 27 wani dan banza wasi wani shafana ya zo yi nikin keken dubu biyu da 200 biyu ya hau keken ne ya bari ya wata gangara daga gangarar ya kwana kai ma kenan har yau mata kuno kima ce min ya aka tunan shi da yawa ce sunan kuma ya ce kika sha kwana yana nan a kiyara wa mama mama mama mu je mana mu je ina yake Allah barka lafiya lafiya ina yake je do Allah ba Allah sanin do Allah muke tambaya eh. kila kaman shi wannan ne kaman shi wannan ne kaman mana farko ba ma kuce ba ma kuce ma shi ne ko ba shi ba ya da Allah ba Allah da yake nan da yake ra rai rai haka ba Allah ba dan darajar tsofa ba eh. domin ne ina daraja tsoho saboda tsoho gaskiya gaskiya gaskiya ya wallahi da na yi da tenin ɗin ku. dai wannan gani nake kamar shi kan sai mana shi da Ba a gidan ban wa hannu ya zama kamar shi mutumin da yake ko yanzu sunan da yake ba saboda na san ba ku sanna ba ni ne kudu gentleman educated man real man social and watching ya isa ya isa